ya ce babu sadakan mace daga gidan mijinta mana ta ɗauki wani abu cikin abinci ko wani abu dukiya da bayar sadaka mai ke hukunci bai ba da jawabi ba ko bai ce i ko a abu ko ya fada to za mu jike na ko قال Muhammadu محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة <coughs> عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an garbo daga nan aisha allah ya kara mata yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tasaddaqatil mar'atu min baiti zawjiha كان لها أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهما من أجل صاحبه شيئا للزوج بما كسب ولها بما أنفقت إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها in mace ta yi sadaka da gidan mijinta ma na cikin abinci ko na ta dauka ta bayar kana laha ajru tana da lada walil zawji mithlu zalika mai gidan mijin kuma yana da lada walil khazini mithlu zalika yaron gida mai kula da abinci yar aiki ko mace su ma suna da lada wala yanqusu kullu wahidin huma min ajri sahibi shay'an kowanne ne ladan da za a bashi baya rage ladan wancan kowanne ne za a bashi nashi daban lizawji bima kasaba mai gidan yana da lada saboda shi je zuro ta dukiya wala ha bi ma an fakat ita kuma saboda dauka da tai ta bayar dauka abinci da tai ta bayar ita ma Allah zai bata lada to wannan babu sadakatul mar'ati min baiti zawjiha menene hukunci eh ya halatta babu atiyatul mar'ati bi ghairi izni zawjiha babin da su mace ta dauki wani abu cikin abincin gidan ko duke ko menene ta bayar kyauta ko sadaka ba da izinin mai gidanta ba قال أخبرنا isma'il بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لما الله صلى الله عليه وسلم يقول مكة قام خطيبا سيطيع يمس خطبة فقال في خطبته سيما الله صلى الله عليه وسلم يفدأت خطبة لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها baya halatta ma mace ta ɗauki dukiyar gidan ko abinci gidan ta bayar sai da izinin mijinta muktasar a takaice rahoto wannan riwaya shi suka ce izini ya kasu kashe biyu izini na yi miki izini duk sa'ad da yake da maki ko ko a'a izini ne da aka sanya urf a al'adance an san cewa don shauran ragowar abinci shaurar mai abubuwa noyansu abubuwa da in ta dauka ta bayar ba komai haka yake gudana ko a al'adance an saba to wannan ba shi an ce a yi mata izini ba in ta yi babu komai an fahimta halar nawawi imamun nawa ya ce wal iznu darbani izini ya kasu kashi biyu A sarih الإذن nafakati wa sadaka. Na farko, izini sarihi a ce an ba ki izini ki sadaka ki ba da abinci ki yi menene ki kyauta ma makota ki kai gidan wasani al-iznul mafhum min al-urfi ka ita na biyu kuma izinin da aka sani cikin urf al'adar mutane an san cewa don almajiri ya shiru za ya ɗaukar abinci a bashi ko raguwa ne ko yanzu aka yi zaɓe ba a bashi wannan an ya an san gidan kowa ana yi ba shi ta ne ba shi an bata ta izini ba wannan izini ya riga an san shi ba shi da matsala a cikin rayuwa ko amma za ta ɗauki abin da zai lissafi ake wata ɗaya kwana talatin albashinsa ko dukiyar abin da ke mallaka aka so abincin a lissafi zai kai karshen wata in ta ɗauka ta bayar za a samu cikas na kai ashirin da uku ko da biyar ya halatta ta yi bi halatta eh hmm. duk abin da mai gida ke mallaka eh. akwai rigunansa da suka tsufa ta san baya bukatar su ɗauka zai iya bayar za ta yi ɗauka ta bayar kowa za ta iya bayar za ta iya eh e shi ne ai aka ci ya daga kashi biyu akwai abinda ko bai gani ba ruwan shi ya an gama da wannan akwai abubuwan da yake hankalin shi da kansu baya son a taba su sai da izini sari eh. babu fadlu sadaka babin da ya zo na falalar da ke cikin sadaka قال abu dawud داود haddasa na yahya بن hammadin قال أنبأنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن كربونة عن عائشة الله إكرامته داتسي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن عنده ما تم الله صلى الله عليه وسلم سكتوا أوجنسا سكهدوا fakulla shi suka ce ya manzon allah sallallahu alaihi wasallam ayyatuna bika asra'u luhuqan kamar sun yanke hukunci cewa manzon allah zai riga su barin duniya kenan shi suka ce ya manzon allah sallallahu alaihi wasallam cikin mu ka wace ce za ta riga ta riske ka a lahira bayan manzon allah wa za ta riga mutuwa kenan ko faƙala atwalu kunna yadda ya ce wacce ta fi ku duk tsawon hannu mahallu shahid kenan name ya aka yi nan ya zama mahallu shahid mutuwa kuma ya aka yi mutuwa da zama mahallu shahid har daraja ke ciki da daukaka eh falar ina eh, fa a fito da falalan mana ya aka yi zama falar mutuwa eh ma'ana a je a tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina za a tarar da shi a ah. istinbati sai ce addu'al kunna yadda wacce ta fi ku tsawon hannu fa akhadha kasabata sai suka dauki abu suna aunawa kasaba shi ne kasaba kamar sandan rake sandan da mene ne mene ne faja'alna yazra'naha ha. hiskuwa tana auna tsawon hannunta wace ce tafi cha suke tsawon hannu wannan da ake nufi zahiri fakanat saudatu asra'ahunna bihi luhukan to wannan riwayar malamai suka ce akwai wahami cikin wannan ba sauda ba ce zainab ce don su yi lissafi zainab zainab ita ce ta rasu zamanin sayyidina umar amma sauda shi da aka kai zamanin sayyidina muawiya ya suka ce an samu wahami a cikin ruwaya wajen mai riwaya maimakon zainab sai ce sauda suka ce kissoshin su kissa ta faru ne kan na na zainab ai duk matan da manzo Allah ya mutu ya bar duniya ya bar suna matarsa inda yake nan suke ranar lafiya me yasa sau da ce kowace ce da manzo ta ce ya manzo Allah na san yanzu dai rayuwa shekaru sun yi abin nan ko sau da ko eh na ga alaman kamar wani abu na son ya faru to ni ina son na zamo karkashin igiyanka ne na aure har abar duniya shi sa girki na na bar mana na aisha ba abinda yake ba abinda ake so kenan to shi kenan sai aka bar ta me yasa ta yi kwaɗayin wannan saboda matan masu Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake a lahira inda yake a duniya suna tare da shi haka inda yake a lahira suna tare da shi duk matan manzon Allah da ya bar duniya a kansu ma'ana ranar lati su ma 'yan aljanna to fakanar atwar hunna yadda yace sai ta zama ta fi su tsawon hannu fa kana zalika min kasrati sadaka ya zama da saboda yawan sadaka da take yi kenan mahallu shahid shine mai fadlu sadakati falalan sadaka ina mahallu shahid fa kana zalika min kasrati sadaka imana eh, mana bin bayan manzan Allah da ta yi riskan manzan Allah da ta yi bayan manzan Allah ya rasu ita ce farko ce wacce ta rasu cikin matarsa saboda yawan sadaka kenan shi yasa ta riga su mutuwa rasuwa a atwal kunna yada mana dolul yad imma wannan hannu ya tsawo ko ko a'a illa ya kun jismi tawilan fa innani lahu bil khisal salihati wasul haka ce illa ya kun jismi tawilan fa ni lahu bil khisal salihati wasulu in na zama dan gajere ba da sau kyawawan ɗabi'u zai sa ni kowa ma tsawo gajere mai kyawawan ɗabi'u ilimi ciyarwa afan da dogo wanda ba shi da amfani ba eh haka shi yasa ce illa ya kun jismi tawilan fa ni lahu bil khisal salihati wasulu zan cika wannan abin da na rage rage a cikin rayuwar tsayina da kyawawan ɗabi'a mai gajeren hannu yana mikawa mai dogon hannu ya kolwaya baya mikawa wanne ne mai dogon hannu waye fi tsawon hannu waye dogon hannu ka ce a dogwaran cike nan kai sai ka ce mai ciyarwa mai bayarwa eh eh wannan ba tsawo da jiki na hissi ake nufi fakana zalika min eh, to aka ce abinda ya sa saboda yawan sadaka in hannun gajere ne yana yawan sadaka shine dogon hannu dogon hannu baya ciyarwa ba shi ya zama mai babu ayyu sadaqati afdal babin da yazo wani wace sadaka ce tafi wa ma'ana قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال ja qala rajulun wani mutum ya ce ya rasulallahi ya mazu Allah sallallahu alaihi wasallama ayyu sadaqati afdalu wace sadaka ce tafi falala an ta saddaqa wa ta sahihun shahihun ka ba da sadaka kana cikin lafiya kana cikin lafiya kana tsoron talauci ba ka so ka samu talauci ta'ammulu aisha wa takhsha al-faqra kana da lafiyarka kana son ka rayu kana son ka ji dadi ka dauki kudin ka bayar amma bayan ka zama tsumma kuma tashi da kyar abinci ma da kyar da ce a dauki kudin a bayar kayan yayi gida zaka samu lada da kai da wanda ke jin daɗin rayuwar lokacin ya dauke bayar wa dai ne ya fito to matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa suka tambaya ayyuna asrau luhukan me yasa suka tambaya suna me? suna su kada annabi sallallahu alaihi wasallam suna su ba manzana su hama me yasa suka tambaya ya manzon Allah wacce ce a cikinmu za ta riga sauran ta bi ka eh? eh eh zurriya matan mace zurriyarsa ce ne eh? mai zurriya قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة ابن طلحة أن حكيم بن حزام حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى في يجي صدقة وأن أكباير أتكم وداتا واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود كفارة دوان كي دوك النويسة قال أخبرنا عمرو بن سواد ابن الأسود ابن عمرو عن ابن وهب قال أنبأنا يونس عن ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعود قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شوبا عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقه in mutum ya ciyar da iyalansa da niyyar saboda Allah Allah zai ba shi ladan sadaka dole ne ka ci da ita wajibi ne hakkinta ne amma in kai kai niyyar don Allah ya baka ladan sadaka Allah zai baka ladan sadaka to in mutum kuma ya hana fa bai bayar ba fa ya yi laifi ko bai laifi ba qala akhbarana qutayba qala haddathana al-layth Ana bi zubair an Jabirin, qala ya ce a a'ataka rajulun min bani uzra abdan lahu an juburin wani sahabi daga bani uzra yana da bawa sai ya ce ya ɗanta shi amma bayan ya bar duniya bayan ya mutu in ya mutu wannan ya zama ɗa فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال sai manzo Allah ya sami labari gawa ne yana da bawa sai ce ya yantar da shi mana ya bayar sadaka kenan ya nemi lada ke. faƙala sai masu Allah ce alaka malin gairuhu kana da dukiya ban da wannan bawan naka za ka iya sayar da shi ka samu kuɗi ka ci abinci kuma ka ce ka ɗauka ɗan shi don ka samu lada kana da wata dukiyar ban da shi halala ya ce shi kaɗai nake mallaka kuma na bayar faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai yashtarihi minni wa zai sai wannan bawan daga gare ni ina ma'anar wannan magana bawan ya lawo hannun wa kuma kenan man yashtarihi minni wa zai sai shi daga gare ni fashtarahu nu'aym ibnu abdullahi al'adawi bi 800 dirham sai wani bawan Allah ya sai shi 800 dirham dirhami 800 faja'a biha rasulullahi sallallahu alaihi fa fadafa'aha ilayhi sai manzo Allah ya kawo kudi ce kaga gashi ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها يجي كفارة لكك خيمة كنك صدقة كيوتة تابة كنك فإن فضل شيء فلأهلك إن وانا أبياره يككلا قباء يالنك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك bayan ka yalwata ma iyalanka sai wani abu kuma ya ragu ya ce fali zai karabatika yan uwanka na kusa kaninka wanka babbanka kawunka maza ko mata fa in da an zi qarabatika shay'un fa haka za wa haka za. in dangi kuma sun koshi ka ba su to ka ba ka kira ka ba makota ka kira wannan ka bayar ka kira wannan ka bayar ka nemi masu neman ilimi ka nemi masu kula da addini ka nemi makotan ka wanda ba su da shi maza ko mata sai ka kyautata musu manzo Allah sai da nu yana haka ka ba ka bayar ka ba ka bayar يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك باب صدقة البخيل باب النزو نمي صدقة wanda ke ciyarwa ya bada sadaka da marowaci wanda baya son bada sadaka misali manzon Allah ya kawo wannan da yake bayarwa yana yalwatawa Allah zai yalwata mishi wannan da baya bayarwa yana takura yana kuntatawa Allah zai kuntata mishi to shi manzon Allah ya kawo misali yace misalin mai bada sadaka mai ciyarwa mai alkhairi mai da menene da wanda yake marowaci kamar mutane ne suka saka silke kariya ko taguwa ko jubba daga nonansu zuwa kashin kuyarsu a nan duk wannan da ke ciyarwa duk sa'an da yake son ya daga hannunsa ko ya cire sai ga Allah ya sa abin nasa ya yalwata ya sauka har ya rufe masa yan yatsunsa ya yalwata kamar yadda yake yalwatawa ya lautarwa Allah shi ma yalwata masa amma marowaci din wannan silke daga nonansa zuwa kashin wuyarsa nan duk sa'an da yake son ya buɗa ya wataya sai ga silken karafa ne shi su bakale waje ɗaya su takura masa ya rasa yadda zai yi yadda shi ma ya takura saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ranar garin Allah ya waye mala'iku biyu za su sauka Allahumma a'ti munfikan salafan salafan wa a'ti mumsikan talafan ya Allah madaukakin sarki duk wanda ke ciyarwa ka bayyana masa ya Allah madaukakin sarki duk maruwaci mai takura Allah ka takura masa Allah ka hana shi قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال سمعت ابا هريره ثم قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل المنفق والمتصدق والبخيل مثال mai ciyarwa da marwaci kamasali rajulaini alaihi ma jubbatani ka ce mutane ne guda biyu suna saye da jubba au junnatani min hadini ko garkuwa guda biyu na karfe ko silke na karfe min ladun sudiyihima ila taraqihima daga kirjinsu ga daidan nonunansu zuwa ƙashin wuyansu fa'iza a radar mafi an yi fiƙa ita sa'ad alaihi dir mai ciyarwa in yana son ya ciyar sai ka ga sai ka ga silken ya yalwata ya buɗa ya iya cire hannunsa ya bayar ya bayar aumar ko shi ta shige hatta na bananahu har sai ta rufe yatsunsa saboda yalwata yana yalwata shi ma Allah yalwata masa wa ta'fu atharahu ta ta rufe alaman tafiyarsa ko kuwa ta'fu atharahu ta kankare masa zunubansa wa idza arada al-bakhil an yunfiqa qalasan marwaci yace yana shi ma yau bare ya bayar sai ka karafan silke din ko kariya din sai ka sun rirrike juna ba sa budawa balle samu ya cire hannunsa ya bayar ولزمت كل حلقة موضعها حتى إذا أخذته بترقوته Na na'au bi rakabatihi har sai sun matse shi sai nesa da wuyarsa Ba na ba zai samu dama ya cire hannu sai bayar ba saboda bai samu bayarwa ba ya kulu abu hurairata ashhadu annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuwassi'uha fala tattasi'u yace na shaida cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo wajen bada misalin wajen marwaci yana so ya yalwata abin ya fada da abin takiya saboda misali ne na marubaci amma mai bayarwa ɗin da ya daga su zai shiga nan ya buɗa nan ya buɗa nan ya buɗa sai ɗin kudi ya bayar wannan marubaci ko fa in yana duk sa ne yunkura zai buɗa karafin silke din ko garkuwa din silke din sai su rika mammakalewa su matse shi su hana shi sakan balle ya bayar قال طاووس سمعت ابا هريره يشير بيده وهو يوسعها ولا تتوسع شيسا سيك سابا ايكن الخير tun yanzu duk sa'an da kaga kana son kai sai ga Allah ya hore maka kai amma ka saba da rowa sai ka kazo wani lokacin ma kana son kai sai ga shaitan ya zo ya hana ka saboda baka saba ba ana son mutum ya saba da aikin alkhairi ne da'ima shine rayuwa shine jin daɗin rayuwa shine tsira duniya da lafiya amma rowa ba aiki ba halin mutanen kwarai bane qala akhbarana ahmad bin sulaiman qala haddathana affan qala haddathana uhayb qala haddathana abdullah bin an abihi abi huraira an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت ايديهما إلى تراقيهما وكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه wanda ya saba yin sadaka din duk sa'an da ya tashi sadaka ke silkin ne rigar jubban sai ta yalwata ta fadada ta fadada ta buda masa ya samu ya dauki hannunsa ya sa a jihu ya cire kudi ya mika ya bayar hatta tu'affiya atharahu har ta kankare masa zunubansa wa kullama hamma al-bakhilu bi sadaqatin yumaru wa kuma yaje to ni ma bar ra'ayi ya za ai ya zama dole barin bayar eh, taqabbadat kullu halaqatin ila sahibatiha duk karafin sulke su har haɗe su manne su makale ma juna ba zai samu daman ya fitar da hannunsa ya sa a juya cire kudi bayar ba وتقلصت عليه وانضمت إله إلى تراقيه وهلا ينسى سحد زوا كشو يسا وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع يا كوكري سينا سي فا يهودا حي يسابو دامن cin kuɗi ya bayar ba zai taɓa yiwuwa ba don bai saba ba yanzu ba da zai yi ɗin wani abu ne sa ya yi don babu al fi wani babu kirga sadaka mutu zai bayar zai kididdige ko kuwa a'a ya ɗebo ya bayar ne bambanci tsakanin haka me bambanci tsakanin ka ɗebo ka bayar da ka kirga ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara wadda ne akwai bambanci ko ba bambanci me bambanci ma'ana duk sa'an da ka ɗebo ka bayar ko nawa ne ka bayar amma ka fara kirgawa ɗaya biyu in ka ɗebo sai ka cire ashirin ka bayar ba a ruwanka amma ka fara kirgawa da ka kai bakwai takwas shi shi ɗaya ce ba ka tsaya haka da karka kai goma قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثني الليث قال حدثنا خالد عن عن ابن ابي هلال عن اميه بن هند عن ابي امامه بن سهل ابن سهل بن حنيف قال كنا يوما في المسجد جلوسا yace wata rana mun kasance muna zaune a cikin masallaci masallacin wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa nafarun min al-muhajirin wal ansar tare da waɗansu mutane cikin muhajirai da lansarawa فأرسلنا رجلا إلى عائشة ليستأذنا فأرسلمك أيك ونمتن يجي وجدنا عائشة نيم من إذني زام شكا مقالة دمزون الله صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليها سيمك شكا <coughs> قالت سيدتي da muka shiga sai ta ce mana muka nemi wani zai mana izini mu shiga ta mu nemi ilimi ko mu gana ko mu nemi gana da manzon Allah da muka shiga sai ta ce da khala alayya sa'ilun marratan ta ce wani lokaci wani mai mabukaci ya zo ya tambaye ni ya roke ni abu wa indi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a lokacin kuma da ya zo ya roke ni wannan abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tare da ni fa amartu lahu bi shay'in sai na ce a bashi wani abu ya zo ya roka na ce ke a dauka a bashi thumma da'awtu bihi fa nazartu ilayhi sai na ce kai ya kana bara an gani ma me aka bashi an fahimta kai a bashi duk da aka bashi a kyalin shi ta mai tsadan aka bashi mai arha, mai kyau ne menene hatsi aka bashi ko shinkafa shinkafa yan garku ko yan waje menene aka bashi ta dace a dauka a bashi a karba ce ko menene ta ce a dauka a bashi da aka bashi za shi sai ce kai ya kanan da zo sai ta kalli abin da aka bayar ɗin. kallon abin da aka bayar ɗin ina ma'anarsa eh yana da ina ma'anarsa yi yawa ko bai yawa ba nagartarsa mai kyau mai tsadan ne ko mara tsadan mai kyau ne ko mara kyau menene da menene tuwo miyan kuka ne ko tuwo da naman kashi kafa da naman ba haka bane ba فقال رسول الله صلى الله ce وسلم سيما زو الله شيء أما تريدين أن يدعو الله يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك mana ke ba kya son wani abu ya shigo gidanki ko ya fita sai dai in kin san menene qultu na'am sai ta ce eh a magana gaskiya da gaskiya ake abinda ke rai rake da yau mai zan boye yi haka ne mana ha ya ban sa abin da ya shigo abin da ya fita ba kala sai ce mahalan ya aisha ya ce ki hankali ki tafi a hankali ya aisha la tuhsi fa yuhsi Allah azza wa jalla alayki kada ki kirga ki man Allah zai baki sai an kirga eh la tausi in za ki bayar karki kirga sai Allah ya baki ma mai yawa in ka kirga daga kirga in ka ɗebo ka bayar ko kwandala ka ɗoku ka bayar ka bayar amma kana kirgawa ɗaya biyu uku za ka kai inda za ka tsaya tsayi wannan mai sa ka tsaya ah, mai sa ka tsaya abin ya yawa ko sai ya yawa ba ka bane ba to wannan kayi mai kenan ka bayar amma kayi mai kayi rowa ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai <laughs> sai ga an tsaya ko ta shi kenan a bashi haka ka bayar da bakwai ko me ya hana ka kai takwas ne rowa ba ka bane ba ka bayar amma kuma ka shi ne mazu Allah ce ya aisha in za ki bayar ki bayar kada su ka kirga in ka kirga ke ba Allah zai kirga biki. ban ji ba? eh shi ma kai ma shi ma Allah zai ba shi ladan sai ba shi yan hamsin hamsin yan dubu dubu sai shi ma ya haƙuri ba haka ba ne ba a haka ne za a yaudar Allah ne? to mu yi misali ya sa yan hamsin hamsin nan yan dubu dubu nan ba haka bane ba zai ba da sadaka ko zakka ba haka bane zai ba da sadaka sadaka nan wa zai ba Allah zai ba da zai ba Allah sai ba Allah yan hamsin hamsin ko yan biyar biyar ba haka bane ba da ya je zai buki kuma fa sai ba da yan dubu dubu duk abin da za ka yi shaidan ba shi da rabo a ciki sai ya karya ma gwiwa duk abin da za ka yi shi ke da rabo kai ke da hasara sai ya karfafi gwiwarka don mai kudi kowane ne ka same shi kai da shi ko kebe ku kadai a ce gashi shi nan ana so a da kafet a masallaci kana da kudi wannan wani bawan allah ne ko goya ya gugu min malin na neman alfarma na ce alfarma mai don allah a fada ma kwamitin masallaci a yi min izini da da masallaci yusuf abdullahi kofar na ce ai maka ya kawo aka zo aka na baki dai hadda maka zuwa cikin in ka je ka samu mutum in ka je ka samu mutum shi kadai mai kudi ka ce ga abin da ake bukata ga abin da ake bukata da kyar zai ɗauka naira dubu goma ya ba saboda daga kai sai shi sai allah da ya halice ku amma aka zo wajen launci wajen gabatarwa wajen buki naira dubu goma da ya baka a gida din nan nan iya ba da miliyan yana ganin mutunci yana ganin bai kare mutunci shi ba sai ba da miliyan biyar saboda mai mai bambanci saboda can lada zai samu shaidan ba shi da rabo sai karya masa gwiwa amma nan shaidan ke da rabo ba zai samu komai ba sai karfafa masa gwiwa ya aisha aika ga ya zamo karin magana kenan يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك ba haka bane ba in ka zo kana son ruwa matar ka zarce ya aisha la tuhsi fa yuhsi Allahu alayk in ta kuma take ka ce ya aisha la tuhsi fa yuhsi Allahu alayk eh Eh, haka ne ai ana taimake keniya ne saboda samu a shiga aljanna ko saboda shedan yana shaitan duk inda shedan ya ga akwai alkhairi nan yake zuwa ya kawo matsaloli ko قال أخبرنا محمد بن آدم عن عبد عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك قال أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج قال wannan magana fa ana yi fa gidan da ake kwana talatin ko hamsin ko sittin ba a cin abinci sai da bino da ruwa saboda babu ba ka da ra'ayi ta faɗa ba wata ɗaya wata biyu dabino da ruwa muke ci gidan mazu Allah ba naman kaza ba dambun nama ba kilishi ba menene da menene babu amma ran abin ya samu kenan ko mazu Allah ce la tusifa yusi Allahu Allah wa ya fi cancanta da ya boye abin da ya samu ban da mu ai Muna ya kamata mu koyi saboda babu da shi amma aka ce a tun da Allah ya hore a nan da ke akwai ɗin nan a yi abin da Allah ke so Allah za a baiwa in za a baiwa in za a baiwa in za a ba Allah abu a bashi abin da yafi daraja ba haka bane ba lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim shugaban duniya ke nake ce ma matarsa in za ki bayar ki bayar da yawa kada ki kirga ki kauda kai shugaba kenan yake faɗa wa matarsa an fahimta shugabanni kuma yanzu saboda matar tasa ko wuta za a shiga sai dai a shi za a ta saboda matarsa da 'ya'yansa za a kauce za a tara kaza da kaza da kaza da kaza قال أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أسماء إر أبو بكر إتتزوج من الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله يا النبي الله laisa li shay'un illa ma adkhala alayya zubayr ba na mallakan komai ba da komai yar abubakar ce ita yar wannan aisha matan zubayr ba da komai sai abin da zubayr ya kawo abinci ne sai abin da ya kawo tufa ce sai abin da ya kawo kudi ne sai abin da ya kawo fa hal alayya junahun fi an ardaha mimma yudkhilu alayya ina da laifi ne dan yayyafa a cikin abin da na samu ni ma na yayyafi na ya gara ba wannan na ya gara ba wannan fa qala sai manzo Allah ce irdihi mastata'ati ki bayar gwargwadon iko ki yaga ki ba wannan ki nemo ki ba wannan ki kamfato ki ba wannan ba ki tsakuro ba fa ba ki tsakuro ki ba a ki nemo ki kamfato ki baiwa wannan ki kamfato ki baiwa wannan wala tuki fayuki Allahu azza wa jalla alayki kada ki tsuke bakin aljihu ke ma Allah ya tsuke miki ya hada ki kada ki daura bakin jakar kada ki daura bakin ajihu kada ki dau kada ki kulle kitchen din kada ki kulle store din ke ma sai Allah ya kulle miki ki zo kina nema ki rasa wanda Allah ya hore ke ma ki bayar abinda ake so ke ko la tuki fayuki Allahu alayki la tuhsi fayuhsi Allahu alayki wace la tu kada ki kirga nan kuma kirga a kada ki daure bakin jakar kada ki tsoke bakin ajihu kada ki kunci kada ku kada ki kulle store din kada ki kulle kitchen din mana a bayar gwargwadon iko eh hmm. babul qalil fi sadaka, babin da ya zo sadaka in zaka bayar saboda Allah komin kankantar abin da ka bayar yana da za ka samu lada wajen Allah madaukakin sarki shi ce babu al fi sadaka, babu sadaka abin da yake kankani kuma fa bai ce iko a'a ba shi ne sai ce kwallo akwarana na surbun aliyin alfalidin kwallo haddasa na shuba an ilmuhalli an adibin hatimin an nabi sallallahu alaihi wasallam kwallo ya ita kunnara walau bi kamra ku guji wuta ku ji tsoron wuta ku kauce ma wuta da yin alheri ko da da tsagen dabino ne dabino kwaya daya shi ka tsaga rabi ka ka bayar saboda Allah wannan zai kautar da kai daga barin shiga wuta babul qalilu fi sadaqati to mahallu shahid eh, ya aina mahallu shahid ittaqun nara walau bi shiqqi tamra shi ma ya zama karin magana kenan ittaqun nara walau bi shiqqi tamra wargwadon abinda kake da shi din na komin kankantar sa ka dauka ka baya mun samu karin magana guda nawa guda uku kenan لا تحصي فيحصي الله عليك لا توكي فيوكي الله عليك اتقوا النار ولو بشق Wa وين شاء الله fa? abin ajiho su kenan fa aka ce su ɗauka su bayar na na aisha ba taskar gwamnati ba taskar du'a a baitul mali ba ne a'a gwargwadon abin da ya shigo mata na na asma'u gwargwadon abin da ya shigo mata kenan fa aka ce da baya ba a ce shugaba kowane ya shi kenan ya rubuta ciki kan dukiyar baitulmali al'umma ta shiga cikin wahala bai damu ba tun da shi da matarsa da 'ya'yansa sun yi samu dukiya suna walwala kowa ma ya halaka babu ba komai ne ba to wattaku yawman turja'una fihi ila Allah قال أنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن عمرو بن مرة حدثهم عن خيثمة عن أدي بن حاتم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana sai ya ambaci wutan jahannama fa ashaha bi a wa ta'awwaza minha ya kauce da fuskar sai ce a'udhu billahi minan nar zakar shuma annahu fa'alahu thalatha marrati yace su uku yana yin haka thumma qala ittaqun nara fa ta ji tajidu fa bi kalimatin ku ji tsoron wuta kauce ma wuta koda da tsagin dabino ne in ba ka da rabin dabino tsagin dabino walau bi kalimatin ba. magana mai kyau kaulun maarufun, wa maghfiratun hairun min sadaqatin yatabaqaha azaba babu tahridi ala sadakati babin da yazo na a kwadaita ma mutane su yi sadaka ana kwadaita ma mutane me zai hana talakawa su yi ca akan gida daya dake ke bayarwa saboda gida ɗaya ke bayarwa masu kudin na da yawa mutum ɗaya sai ce shi mutum ɗaya kadai ke bayarwa mabukata sai su je inda ba bayarwa da a ce unguwar kadai wannan yana bayarwa wannan yana bayarwa wannan yana bayarwa a garin baki daya wannan ko ina ana bayarwa yaushe za a yi ta a cika wajen mutum daya ko ina za a ji shi sa yadda kuka kasance haka rayuwar take tafiya ba mutane ne suka yi ruwa masu kudi suna da yawa sai mutum ɗaya shi zai bayar to mabukata shi su je wajen wannan ba zai bayar ba wajen wanda zai bayar za su da a ce a unguwan wannan gidan ana bayarwa wannan gidan ana bayarwa wannan gidan ana bayarwa wannan gidan ana bayarwa ko ina su ma da mutum dubu su je suna turere ne suna take take in wannan sai ce a'a nan yafi sauki bari je karba na yi gida na gaba wanda shikenan ba za a taru kan mutum ɗaya ba saboda mutum ɗaya din shi ke bayarwa shi yasa kaga an taru a kan shi ba haka bane ba eh babu tahariri ala sadaqati babin da yazo da kwadaitarwa a bada sadaka a bada zakka a ciyar mutane su shiga cikin kunci cikin tsanani a bude taska a bude baitul mali a bude abincin gwamnati a bayar a bayar wanda za a bayar sadaka a bayar wanda za a sayar musu arha a sayar saboda su iya su rayu eh ma'anar shugabanci kenan in ba haka ba kowa zai tafi cikin rayuwarsa a ruɗe ba wanda ya san ina aka sa gaba الله كيا قال أخبرنا أزهر ابن جميل قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال وذكر عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر ابن ابن جرير يحدث عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار mun kasance wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rana faja'a qaumun uratu uratun jufatu hufatu sai su mutane suka zo ga su dan ba rigan kirki kuma kafa su ma ba takalmi mutaqallidi suyuf wa ya rata ya takobinsa ba rigan kirki ba takalmi kaga su kaga mabukata akwai talauci akwai yunwa ammatuhum min mudara bal kulluhum min mudara daga kabilan bani mudara ne فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى بهم من الفاقه manzo Allah na ganin su sai ransa ya ɓace sai aka ga fuskarsa ta canza wannan halin da suke ciki kaman kasa kaman wannan kasar Madina ga Usmanu ga Abubakar kowa na da me sa'an nan wayan su suna kwana yunwa da talauci sai ran manzo Allah ya ɓace fadakhala thumma kharaja fa amara bilal manzo Allah ya shiga ya fita yace bilal ka tada ikama ka kira sallah ka tada ikama fa azana sai kira sallah kiran sallah dai zaka ce hayya ala sala hayya ala sala sai ko ya fito ba za a zo a taru ba kowa shi da kowa ya zo ya taru a masallaci fa aqama salata ya ce ka tada ikama ba. salla sai Allah ya salla thumma khataba sa'annan yayi khutba fa qala sai ce ya ayyuhan nas ya ku taron mutane ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron ubangijin ku da ya ku daga rai daya ina ma na wannan magana ina wannan wannan magana eh waɗannan da ke cikin talauci ɗin nan fa 'yan uwanku ne 'yan uwanku ne a cikin addini 'yan uwanku ne a cikin mutuntaka mutane ne ita kaga yadda abinda manzo Allah ya zaɓo ke zabo kenan ittaqul ittaqu ya ayyuhan nasu ta taqu rabbakum ku ji tsoron ubangijin allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa kasancewa dan uwanka ne kana cikin mota mai tsada ko gida mai tsada ko kan kujera wannan yana talaka ba shi da abinci wallahi ba isa kenan kai ba wauta kenan kai ci kenan kai in ka isa ka fita ka je daji ka zauna ba mutane kusa da ka. za ka iya na mutane da kake rainawa su ne in ka shiga tsakanin su kake iya bacci kai maka ko da su ba sa ba komai wanda zai zo yana ma gadi shi ma mutum ne ba haka bane ba wattaqullah wattaqullah allazi tasaaluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah da ake roƙon ku dan shi kuma wal arhama ake roƙon ku da ku sadar da zumunci saboda wannan dan gwamfan ka ne dan kawo ka ne dan gongo ka menene da menene sai ka bashi dan zumunci ka sadar da zumunci inna allaha kana alaikum raqiba Allah madaukakin sarki yana zakon ku yana sane da abin da kuke ciki yana kallon kowa ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ji tsoron Allah kowane rai ta kalli ta gabatar ma ta ajiye makanta ranar lahira sa'an sai mazu Allah ya tasaddaq rajulun min dinarihi wane ya bada sarka cikin dinarinsa wani daga dirhaminsa wani daga tufarsa wani daga sa'i na alkama ɗinsa wani daga sa'i na dabino ɗinsa hatta kala walau bi shiqqi tamratin ko da tsagen dabino ne ɗauko ka kawo wani bayar da kwandala wani bayar da kwandala mutum ɗari an samu kwandala nawa ya fi a ce to ai ba zan bayar ba to in na bayar da kwandala ɗaya mai zai kai ne kawo ka wayannan matsaloli ne suna da wahala duk wanda ke da wani aiki ko gina masallaci ko gina makaranta ko gina menene kai mai hali kada ka ga cewa kai kuma shekara ba kuma aka sa ku a'a kai ke bayarwa shi yasa bukata ta tashi a nemi inda kake wanda baya bayarwa me za je a tunkare shi a ce to shi yasa sai ga an ce maka ana bukatar kaza ka bayar ana nan ana nan ko bukata ta tashi sai a ce ana bukatar kaza saboda kai ne Allah ya hore maka kana iya bayarwa ne waɗansu suna da shi ba za ka san suna da shi ba sai dai cikin rigarsu motarsu tafiye-tafiye wannan ya yi kaza ya gina gida miliyan 200 wannan to abin inda ake sani suna da kuɗi ke amma a yi aikin alkhairi a yana musu wahala fi sabilillah yana musu wahala don haka kai ma da kake aikin addinin Allah wa'azi kake karantarwa kake gina masallaci kake gina makaranta kake bai kai ma ka nemi komai a cikin mutunci kada ka zubar da mutuncinka kada ka zubar da mutuncin addini kada ka zubar da imaninka kada ka nemi komai a cikin mutunci za ka ga abin da Allah zai yi maka za ka ga yadda Allah zai yi matsalolin da ke gaban mu shi ne da wannan shimfidar masallaci tun cikin azumi muka ga masallacin shimfidar ta lalace da matsala wani su basu kada masu mai rodi na abubuwa ana bukatar rodi ana bukatar siminti ana bukatar kaza kaza ayyuka za su tsaya ko sun tsaya babban matsalar da ke gaban mu ita ce wannan shimfidar masallaci ina zane mai bugu waya don Allah ina neman kwamiti su ba mu izumin alfarma in ka an zo shimfida shikenan ba magana ta kare ba haka malamai suka ce mana duk abinda za zaka nema ka neme su cikin mutunci fa innal umura tajri bil maqadir fa innal umura tajri bil maqadir ne ne ne kun ba kaga ci kai ba a rufe karatun yanzu fa innal umura tajri bil maqadir duk inda ka je ka zubar da mutunci in Allah bai kaddara zaka samu wallahi ba zaka samu inda ka kare mutunci ka in Allah kaddara zaka samu wallahi zai zo a cikin mutunci shi ne kashe aka zo aka shimfida aka ce ai lissafin da ainihin abinda to masallacin mata fa suka ce za a je a nemo aka je aka nemo aka wannan magana ba ta kare ba to in wata matsala ta tashi kuma ce to kai ne kake bayarwa ya za a yi ba haka bane to wayanda ba su bayarwa mai amfani ya za ka da su sai ka je ka shiga matsala da su ga zubar da addu'a mai Allah shirya to ba ana addu'a Allah shirye ba baki daya a rajulun min al-ansari bi surrati maza sai suka mai riwaya ce sai ga wani mutum balansari ya zo da jakarsa ko ko mazubi kadat kaffuhu an anha bal kad ajzat shi gashi ya dauko abin da zai bayar da kirma yake iya dauka dagawa thumma tataba an-nas sa'annan wanda ya dauko ya kawo wanda ya debo ya kawo wanda ya dauko ya kawo hatta ra'aitu hatta ra'aitu kaumaini min ta'amin wa thiyamin sai da aka samu tudun tufa da tudun abinci hatta ra'aitu wajha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatahallal nan da sai fuskar manzo Allah ta saki haske ka annahu muzhaba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a yana da lada wanda kawo aikin alkhairi ya sunanta aikin alkhairi cikin addinin musulunci za a ba shi ladan aikin da ya yi wanda ya zo bayan shi ya yi za a ba shi kama so shi ba wa man sallafin islami sunnatan sayyi'atan haka kuma duk wanda ya kirkiro bid'a ko ya kirkiro abinda ba shi da kyau a cikin addinin musulunci fa alaihi wuzurha wa wuzur man amila biha min ghairi an kasa min awzarihim shay'a kirkiro wanda ya za su ba shi zunubi duk wanda ya zo ya ɗauki wannan bid'a ya yi aiki da ita yana da zunubi kai kuma da ka ƙirƙiro ya ɗau ya zo ya koyi da kai kana da kamashu. shi kenan sai a yi ta alfahari da shaidan kenan kaga shaidan ya sa kuna alfahari da yawan mabiya ko na mabiya duk hana kaka za su duk wanda ya bi ka ya bid'a wallahi tallahi kana da laifin bid'a da kai kuma za a baka kamashin laifin da ya shi a nan mafiya su zama kaɗan shi ya fi maka sauki ko su yawa eh su zama zama yan kaɗan shi ne ya fi sauki ko su yawa ɗan kaɗan to matsalar ke nan manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ne allah marauki sarki ci yana kyauta kyauta wanda baya tsoron talauci goyo jadaka ha'ilan fa'abna ya same ka talaka ya wadatar da kai amma wannan addini da kake gani Allah bai kaddara mutum ɗaya zai iya ɗaukar gashi manzo Allah shi kaɗai Allah ya aiko mana ba haka bane ba amma tafiyar da rayuwar fa ga sayyidina Abubakar ga Umar ga Usman ga Ali ga sahabbai ga wane ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yashtari bi ruba falahu janna wannan bai hude yana mallaka wannan rija yana wahar da mutane waye zai zo ya saya Allah zai bashi aljanna ka sai rijiya Allah baka aljanna sayyidina usman a sayyidina abubakar ne ko usman usman ya ce ya yi marijiyarsa kudi ko na waje a biya aka yi masa kudi ka san in kana son mutum na da abu zai sayar farashin shi daban yana rike da abin shi baya so ya sayar aka matsa masa sai ya sayar ya zai yi eh? farashi na musamman zai sako sai na usman ya ce duk abin da ya faɗa ya faɗa sai da ya gama lissafin shi kakaf aka gama tsadar da za a yi sai na usman ya ce shi da yau rijiya ta fita hannun bai hude ta dawo hannun musulmai sai na usman kuma ya ce duk da cewa ni na saya na biya yadda guga ta take haka gugan ka take ba zan zo a ce ga gugan sai na usman ku ba shi hanya ba a'a na zo na tsayar da layi ne ma shi tsaya layi in ni na zo farko ni zan ba? yadda yadda kowa yake haka nake kaga talakawa suka shigo masallaci manzo Allah ya gansu bai ji dadi ba ya kwadaita ya kwadaita ya tsoratar da mutane zan ce ku ba da sadaka ku taimaka ku taimaka wannan ibo ka wannan ibo ka har aka samu shi yasa ba ka da yadda za ka yi in dai za ka yi karantarwa ko za ka yi gina masallaci ko makaranta ko menene ba yadda za a aikace za ka yi kai da kai dole wani to dan kasuwa ba dan kasuwa ne kai ba dan kasuwa bane ba sai wani ya kawo sai wani ya taimaka sai sa'an nan abubuwa suke tafiya amma kowa ya zauna yana zaune yana ta tunane ai kasashen laraba ke aikowa laraba su kadai ne su ta Allah kai dukiyar ka ta mai ce ka sai mota tun mota na dubu kaza yanzu mota ta kai miliyoyi kuma dole sai ka saya kuma sai ka canza tayar mota kadai yanzu kudi tayar mota ya tafi kudin mota kanta shekaru 25 da suka wuce wannan duk baya firgitar da mutane baya razana mutane eh yadda kake kula da motarka da rigarka da tubar gabe ka kula da addinin Allah ka kula da masallacin Allah ka kula da inda mazaunan ilimin ka kula da addinin Allah ka kula da su yadda kake gina gidanka miliyan 100 ban daki da larura ke kai mutum ciki kudin da zaka kashe ciki ba za ka kashe ɗaya bisa goma shi ba a masallacin ruwa don Allah akwai takaici da halaka sama da wannan ban daki da kai gidanka larura ce za ta sa ka ci kana Allah Allah ka fita ko bacci ake zuwa ana yi ana zama da ya sha kudin zaki a ci ko a sha shayi me yake bukata take kana Allah na kafin ne ba haka ba yaya <laughs> ko kishin gida ake ciki ana shan iska ba larura ce za ta kai ka ba to don Allah ka kalli wannan bandaki nawa ka kashe mishi tiles nawa ka sa maganin feshi nawa ka sa maganin meye nawa ka sa masallacin unguwar ku shekara arba'in kana sallah a ciki yana duk ko ina sai dai ka zo ka yi sallah ka tashi in ma ka tashi kura ta ta ka karkade ka zubar madakin Allah kai kai gaba sa'an na a ce rayuwa ta tafi lafiya a ji daɗin rayuwa wallahi da mai mulki masu mulki da talakawa duk cikin wahala suke wallahi masu mulki sun fi kowa shan wahala da tashin hankali sai dai in kai baka sani ba kwanciyar hankali har abada Allah ya zare a ciki za a yi mulki za a hau mulki a yi komai da a tara dukiyar gida da waje a kafa kamfani a kafa makarantu a kafa menene ana kara samun kuɗi kuma kullum mutunci na zubewa kullum rashin kwanciyar hankali na ƙara yawa قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن معبد بن خالد عن حارثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا موزع الله تشكوي صدقه فانه سياتي عليكم زمان موزع الله تشكوا صدقه فا ku kamfato ku kawo ku ɗebo ku kawo ba tsakurowa za ku yi ba in za ku yi biki abokinka zai aurar da yarsa ko zai aure za ka masa biki ka ba da dubu kaza miliyan kaza amma taimaka ma addinin Allah yana maka wahala manzo Allah ce ku kauce ma wannan hanyar ku ba da sadaka ku ba da zakka ku taimaka in ba haka ba wallahi wani lokaci zai zo kana ka dauki sadaka kana nema wanda zaka baiwa ka rasa wanda zaka baiwa kaje ka ce wa daga sadaka ce da je ka kawo wannan bukata zan karba yau ni ma ba da bukata ni ma yau mawadaci ne ni ma na bi ayi hayaniya an bakon gida ni ma na zama mai kudi ba haka bane ba ba hayaniya ba ce ba ni ma na je na ba da goyon baya na fito gidan rediyo na kare na yi abin da nake so ni ma an bakon gida na kudance kai ma ka sauka lafiya sayati alaikum zamanun yamshi rajul bi sadaqatihi manzo Allah ce zamani zai zo mutum zai dauki sadakarsa yana tafiya fa yaqulu fa yaqulu allazi bi sadaqati fa yaqulu allazi utaha wanda za a baiwa sadakan sai ce lauji ita biha bil amsi qabiltuha da jiya ka kawo wannan kudin da na karba amma yau yawmu fala amma yau ba zan karba ba ni ma mawadaci ne ko ko a'a yau ne ba zan karba ba in sauke maka nauyin ka gashi gobe za a tashi alkiyama me zai tara kudi kai da ka tara kana neman kai da shi kai da ka tara su yanzu kana neman kai da suka gina lahira اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم